This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta fm a jamhuriyar niger ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko sashin hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da safilu hashin Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren Laraba 23 ga watan Satumba. To tun da gobe ne sallah ya batun tsaro? AIG ya ja kunna kowanne CP nasa a cewar lalle ya zage dantse ya ga cewar lalle an yi hidimar sallah lafiya ana ci gaba da bayyana ra'ayi kan gurfanar da shugaban majalisar dattawa da aka yi a kotu ko wane ne kai ko babba ko karami ko dan siyasa ko ba dan siyasa ba duk wanda ya abin da in an sami ka da laifi a ɗauki matakin kamar yadda aka sani dai pdp ta kafa kwamitin karfafa jam'iyya ƙarƙashin farfesa jerry gana amma wasu na cewa tun muna yara muke jin jerry gana jerry gana har zuwa yanzu ai kowa ma waya akwai hannun kai kan fada Za kuma a ji ƙarin bayani kan sharhin bayan taron ƙungiyar ECOWAS, za kuma a ji cewa sashen Hausa na muryar Amurka zai fara yada shirye-shirye na musamman ta kafar talabijin. Yau za ku kira wayarmu mai lamba biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ku bayyana ra'ayoyinku kan fa'idar addini a rayuwar bul'adama, amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau laraba ne Roma Francis ya yi kira ga Amurka da ta ɗauki matakan gaggawa da zai taimaka wajen canjin yanayi, saboda duniyan nan na cikin halin da ba a taɓa gani ba a tarihi. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi wa shugaban ɗariƙar Katolika Roma Francis gagarumar tarba zuwa fadasa ta White House a safiyar yau laraba, ya kuma amince da cewa nauyin kare muhalli ya rataye kan amurkawa da ma mutanen duniya baki daya shugaba obama da paparoma sun yi jawabi a bikin taryar wanda yake wannan shine karan farko da paparoma din ya taba ziyartar amurka shugabannin biyu dai sun yi jawabi sun yaba wa juna a lokacin da suke jawabinsu inda wasu lokuta ke katsewa daga tafin mutane kimanin dubu goma sha biyar da suka taru a farfajiyar fadar white house babban limamin saudiya ya yi kira ga dukkanin musulmi a faɗin duniya da su tashi tsaye su yaƙi aƙidojin ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi kamar ƙungiyar nan ta isis wacce ke son mai da addinin islama a baya kamar a zamanin jahiliya imam Abdul Aziz ibn Abdullah ya ce ƙungiyar isis na ƙoƙarin ganin ta ɓata sunan addinin musulunci da musulman duniya imam ɗin na saudi ya yi huɗuba ne a lokacin hawan arfa a lokacin da musulmi sama da miliyan biyu suke kewaye ɗakin ka'aba a yau laraba musulmai a faɗin duniya ne suka je arfa wurin da nan ne annabi muhammad ya yi hudubarsa ta ƙarshe kimanin shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da suka shige inda ya kira ga da a sami haɗin kai da mutunta juna tsakanin al'ummar musulman duniya Labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar Burkina Faso, Michael Kafando, ya koma karagar mulki a yau Laraba, mako guda bayan da wani babban hafsan soja da magoya bayansa suka yi masa juyin mulki. Shugaban na riƙon ƙwarya Michael Kafando da Firaminista Yakuba Isaac zida sun dawo kan gwamnatinsu bayan da wani bikin miƙa mulki a babban birnin ƙasar madugun juyin mulkin general gilbert diendere bai halarci taron ba masu gadin shugaban ƙasar ne suka kame shugabannin biyu a makon da ya gabata a 'yan kwanakin ne rundunar sojan ƙasar ta tura dakaru zuwa babban birnin don matsawa madugun juyin mulkin shugaban su da sojojin da sun maida mulki ga shugabannin farar hula sojan dai sun yi barazanar kwace makamai daga hannun masu juyin mulkin idan har bukatan hakan ta taso shugabannin kasashen turai sun gudanar da wani taron gaggawa yau laraba a birnin brussels inda suka tattauna kan matsalar kwararar 'yan gudun hijira da ke damunsu a kasashen inda kuma suke duba batun kara matakan tsaro kan iyakokinsu a lokacin da suke kuma ci gaba da bayar da taimako na agaji ga turkiya da sauran kasashen da ke karɓar 'yan gudun hijirar da ke fitowa daga siriya wacce tashin hankali ya ɗaiɗaita amma har yanzu dai kawunan mm, shugabannin kasashen turan sun rabu kan yadda za a kawo ƙarshen matsalar wato dubbanin 'yan gudun hijirar da ke neman mafaka a turai duk cewa ministocin ƙasashen sun yi na'am da tsarin yadda za a raba 'yan gudun hijirar kimanin 120 a tsakanin ƙasashen na turai 28 labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to kamar yadda aka sani gobe ne sallah saboda an yi hawan arfa kuma yayin da jama'a ke ta shirye-shiryen sallar su ma jami'an tsaro ba su ga ta zama ba ganin yadda suke ɗaukar irin matakan da ba a saba gani ba musamman a kanan dabo wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya binciki dalili asp rabilu ubayarin gim da ke zaman kakakin shiya ta daya ta rundunar 'yan sanda ta najeriya da ke nan kano ya ce mataimakin sifetin 'yan sanda mai kula da shiyar aig tambarin muhammad yabo ya umarci kwamishinonin 'yan sanda na jihohin kano jigawa da katsina game da matakan tsare rayuka da dukiyoyin jama'a da ke waɗannan jihohi shi igp ya gaya wa shi aig domin ya sanarwa da cps na su wa'annan kwaman guda uku kano katsina jigawa aig ya ja kunna kowanne cp nasa akan cewar lalle ya zage dantse ya ga kan cewar lalle an yi hidimar sallah lafiya an watse lafiya ba 'yan sanda masu sa uniform na kaki su ne kawai aka baza su a kan wannan aiki ba akwai waɗanda suke a cikin farin kaya don mun saka su a wurare domin su kasance za su ba mu labarin abubuwan da suke afkuwa a wannan wuri kafin su faru ɗin domin mu magance su. a nata bangaren hukumar kiyaye afkuwar haɗura ta ƙasa reshen jihar kano ta ce ta fantsama jami'an ta sassa daban-daban na jihar alhaji aminu umar jabaka shine kwamandan hukumar a nan jihar kano alal hakika mun bi cikin garin mun duba mun ga cewa lallai mutane da kuma ababen hawa suna ta karuwa saboda mutuwar bukukiyar sallah to wannan ya sa kuma ya kara mana azumin mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano najeriya a gaida mahmud to kamar yadda aka sani dai kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecos a takaice ta taimaka ma shugaban burkina faso da sojoji suka hamɓare ya koma kan karagar mulki to hassan mai na kaina ya mana ƙarin haske kan wainar da aka toya abuja ya ci gaba da cewa a high committee composed by head of states of six ECOWAS member states. Shugaban hukumar gamayyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS kenan, Mr. Kadre Zara Odrego, ke karanto sakamakon da taron shugabannin kasashen suka cimma dangane da rikicin siyasar kasar Burkina Faso. Ya ce wani babban kwamiti mai karfin gaske da ya kunshi shugabannin kasashe shida na wannan kungiya za su je Ogadugu kuma su jaddada goyon bayan ECOWAS ga al'ummar kasar ta Burkina Faso. They have to deploy military and humanitarian observers. Ya ce an cimma za a aike da sojoji da masu sa ido kan haƙƙin bil'adama don ake lura da kiyaye 'yanci da ɗiyocin 'yan Burkina Faso. Bukhari Bello Jega na Jami'ar Abuja da ya sa ido a wannan taro ya ga min cewar yana da ƙwarin gwiwa. Kaga ita dai ƙasar Burkina Faso ita ma tana cin wannan ƙungiya yanzu babu ƙasar da za a iya cewa tana abu gashin kanta ba tare da duniya ta bibiya abin da yake faruwa ba. To lallai wannan ƙungiyar tana da ƙarfin da za ta iya taka rawa ta gani na wajen kawo sauki akan abubuwan da ya faru kamar ƙasar najeriya da ghana da sauran ƙasashe senegal da shi da na republic na shugaban ƙungiyar lallai suna da rawan da za su iya taka wanda za su iya kawo sauki a yi zaɓen da aka shirya za a yi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Lalle Afirka. A gaida Hassan, to kamar yadda aka sani dai shari'ar da ake ma shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki na ci gaba da ɗauki hankalin 'yan Najeriya, kamar yadda wakiliyarmu a Abuja Madina Dauda ke ci gaba da cewa. Wannan al'amari ya ɗauki hankalin 'yan ƙasa inda suka bayyana ra'ayoyinsu da farko ga Alhaji Dodo Oroji, dattijon Fulani a birnin tarayya Najeriya. Idan ba a hukunci kowane mutum zai abin da ya ga dama zai yi. Amma in a kan siyasa ne to ya kamata su zauna dukkansu su walwale matsalolinsu da kansu ita gaskiya komi daɗewa sai an dawo a kanta ko an ƙita ko mutum na so ko baya so dole a dawo akan gaskiyar sai madam maryam ba gudu gaskiya wannan abin da aka matakin da aka dauka zai gyara ƙasa ba kaɗan ba bai kamata ma wai a ce sai yanzu ne ma ake ganin wannan abin na da muhimmanci ba ko wane ne kai ko babba ko karami ko dan siyasa ko ba ɗan siyasa ba duk wanda ya abin da in an sami ka da laifi a ɗauki matakin sannan barista ibrahim bello riga cikin wanda yake da gargadi su wane ne za su asara mu yan jam'iyyar apc din sak a kawo ma muhammadu buhari reni a kawo mana fitina a bata mana jam'iyya ba ya za a rika zuwa za mu shiga cikin hali wannan rububi to wai wannan matakin gurfanar da shugaban majalisar kasa zai shafi aikin majalisa ne idan sun dawo hutu bayan sallah mai nasarar ibrahim faskari manazarci ne akan harkar siyasa da zamantakewan dan adam don an ɗage ko da wata ɗaya ne ko shekara nawa ne ci gaba da zaman shi zai ci gaba da yi babu wata dangantaka tsakanin wannan tuhuma da ake mashi da kuma mukamin shi ko kuma aikin shi ko matsayin shi a jamhuriyar najeriya yana nan a matsayin shugaban majalisar dattawa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, to kamar yadda aka sani dai wasu magabatan jam'iyyar PDP sun kafa wani kwamitin ƙarfafa jam'iyyar ƙarƙashin Profesa Jerry Gana. To sai dai hakan na janyo cece ku ce kamar yadda wakilinmu a Bauchi Abdulluhab Muhammad ya aiko mana. kwamitin wanda ke karkashin shugabancin farfesa jerry gana yana fuskantar rashin amincewa daga jigajigan 'ya'yan jam'iyyar barista abdullahi jalo shine mataimakin kakakin jam'iyyar pdp na ƙasa akwai kwamiti karkashin farfesa jerry gana wanda an kira pdp reconstruction forum sa mutane muhimmai kowane jiha an ɗauki wanda suka cancanci su zama a wannan kwamiti an national working committee karkashin uce secondos suka ce a'a a tsaya saboda su ba a sanace su ba wanda ni memba ne to wannan sai ya kawo damuwa ko ma menene a yarda a yi gyaran a haɗu dama ba za ka tara mutum goma ka ce hankalin su ya zama ɗaya ba ai kowa ya sa wutan gabansa ya sa a gaba abun da yake nema kura ta tsira da makinta To sai dai in ji cewa Abubakar Bili jigo a jami'ar PDP a jihar Bauchi ya ce ai wannan ma abin dariya ne abin dariya ya bani ba haka ake farfaɗo da jami'a ba mutanen ne da kake ganin aka danka musu alakin su yi kokari su farfado da jam'iyyar ba su cancanta ba to na fi ganin gidan jiya za a koma kana jin jama'an da aka danka musu nauyi irin su professor jerry gana ba za su iya ba lokacin ya canza ba irin tasu bane in ba sabbin mutane bane masu amana masu gaskiya wanda 'yan najeriya sun yarda da su tun muna yara muke jin jeri gane jeri gane har zuwa yanzu ai kowa ma waya akwai hannun kai kan fada ai abin da ya kawo faduwan ta tun farko menene an ce karba karba suka zo suka ce ba karba karba aka zo aka ce duk wani jiha kowane gwamna shi zai tsaya dan takarar sanata aka zo duk irin waɗannan ne to yanzu waɗannan mutane ne kake ganin da ai babu wani canji da za su kawo ya kaji jam'iyyar mata ce bata san da zaman su ba Abdulham Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida Abdulham na musamman bayan kwashe sama da shekaru talatin kuna sauraron wato boa sashin hausa na muryar amurka zai fara yada shirye-shirye na musamman ta kafar talabijin a ranar juma'a mai suna taskar boa shugaban sashen hausa na muryar amurka mr leo ke ya yi mana ƙarin bayani kan dalilin ɗaukar wannan mataki kamar yadda za a ji a hirarsu da abokin aikinmu mahmud lalu yawanci abubuwan da muke fada ana ji ne kai ba a ganin su mm. yanzu muna shirye-shirye saboda a fara ganin abin da muke yaɗawa wato wannan wani mataki ne kenan da sashen ya ɗauka na ci gaba da kuma tafiya da zamani kwarai kwa abin da ke ciki mm. kenan to eh, kamar waɗanne irin shirye-shirye wannan shiri zai kunsa akwai shirye-shirye daban-daban mm. masu ƙayatarwa kuma akwai siyasa akwai addini akwai wasanni akwai sauti ma wato ah, abun da ya shafi kaman kaɗe-kaɗe kaɗe-kaɗe da eh. kuma raye-raye ba eh. yawa da kuma abubuwan da suka shafi al'adu kenan tunda an kawo maganan kaɗe-kaɗe da wani suna zai tafi wannan shiri sunan shirin da ya taskar voa za mu sa mata to na san masu mu da dama za su saku su ga cewa sun kalli wannan shiri da zaran an fara shi ah, kamar waɗannan tashoshi ne za a iya kallon wannan shiri na taskar voa tashoshi dai da na sani sun kai wajen talatin za su ɗauki wannan shiri tsakanin najeriya da nijar kenan mm. amma ina ji a cikin wa'anda suka fara sa hannu akan wannan yarjejeniya mm. na ɗaukan wannan shiri akwai bauchi television batv kenan na mm-hmm. bauchi akwai plateau radio television na jos mm. akwai nta uh, network na nigeria akwai kuma sahel tv na, na niger republic to duwa nan za su ɗauka amma akwai kuma akwai shi masu zaman kansu ma irin su kanar tuwa na niger kenan ba eh. Eh. to kamar da kai bayanin waɗannan tashoshi za a watsa shirin ne a lokaci ɗaya ko ku dai kowane gidan talabijin zai zaɓi lokacin da ya ga ya dace kowane gidan talabijin zai zaɓi lokacin da yake so wannan ya inganta ne ga lokacin da su suke so lokacin da kuma suke ganin kamar mutane na kallon su eh, suka fi yawa ba. Hmm. mai yaushe za a fara wannan shirin? Za mu kaddama da shirin ranar Juma'a mai zuwa wato ranar 25 kenan na wannan watan Satumba. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To ga kira daga Sokoto birnin Shehu, wake kan layi. Ahmed Laden Girkau fiyar umuriyar talakan Najeriya. To muna jin Kamala Ahmed. Eh, kuna magana ne akan shi a Senate President Soko kuna magana ne akan Yawa to, to, to bari maka bayani maudu'inmu na yau shine fa'idar addini a rayuwar bul'adama. so, Daga farko dai fa'idar addini a rayuwar bul'adama babu abin da zai haddasa ta illa irin kawai dai na farko dai idan kai ka fita addini ka a matsayin ka na musulmi to za ka ga haɓaka za ka ga ci gaba ga kowane irin aiki da kaya kai kamaraman ne kai ɗan jarida ne kai inda har ka rike addinin ka ko kai musulmi ne ko kai kiristan ne kai maraman ne kai dan jarida ne kai dan siyasa na ko wani irin mutum idan ya fake addini ne za a ga yayi mutunci akan aikin da yake yi yayi mutunci akan dukkan jama'a al'ummar da ke da ke a kula da shiya domin ni na to mun gode na shehu bari mu kada kaduna garin gwamnati ke kan layi to muna sauraron ka to shi addini ai rayuwa ne Hmm. kuma addini shi ne shi duka zaman duniya saboda haka tarbiyyar addini ita ce ga kowane mutum da ke da addini yake ne kuma ke yi su ɗin fita su ne shi ne addinin musulunci ya zai maka ƙa'idoji da tsare iyakoki da da tsare haƙƙin makwabtanka da da tsare haƙƙin wanda kuke tare na ba addini kuke ba da suke amana ta dukiyar mutum ko marayi ko na ba marayi ba duk addini shi ne wannan saboda haka addini zai tafi da rayuwa da ya ba shi da To mun gode sosai gashi kayi bayani mai amfani sosai sai dai kuma kana magana can ƙasa ƙasa. To bari mu matsa kusa da kai mu je mu gombe wake kan layi. Hello Yusuf ne. To muna sauraron ka. Yusuf daga jihar Gombe kuma Balanga ne. To muna sauraron ka Malam Yusuf. eh ni ne kawai na gyaro saboda in gaishe ku ne kullum na ji wannan gidan na so kira ku ne na na ta gida ba na samu to malai su mun gode a ah, wato yau ana tattaunawa ne ko ko ana bayyana ra'ayi ne game da muhimmancin addini ko fa'idar addini ko tasirin addini a rayuwar bil'adama. Eh haka ni gida gida kawai gaishe ku ran kai dai. To mun gode sosai. Adalla sannu. Yawwa to To bari mu je mu Naija, wake kan layi a Naija? na wani waya kwanta gora. To ka ɗaga murya sosai mun kana kusa da rediyo kaɗan za ku ɗan ba haka ba za su yanke ma layi. Muna jin ka. To kana ji na? Ƙwarai kuwa. To abin da nake so mu dai shirin nan da kuke yana ba mu shawa. Mm. To kuma kullum idan muna buga ban kamawa. Eh, To abinda muke cewa shine a muna son mu ji ra'ayoyinku game da fa'ida ko tasiri ko muhimmancin addini a rayuwar bul'adama. To Ni na ra'ayi. Hmm. Ana jin na ra'ayi? Eh muna jin ka. To na ra'ayi abinda nake so wato kama shugaban ƙasa a Buhari wannan zaɓe da an kai mun ka ci nasara ubangiji Allah shi sa cikin yawancin rai an kai shi To, to mun gode sosai mun gode sosai mutumin ah, eh, eh, eh, mutumin Naija. Bari mu je mu Baucin Yakuba, wake kan layi. Ah, kuna magana da jibril Muhammad wazirin jama'a daga Nabar Doka Hukumar Toro a jihar Bauchi. To Malam Jibrin muna jinka. wato shi dai rayuwar addini a game da dan adam shi ne <clears throat> yana gyara zamantakewansa mm. a game da rayuwa ya zo ya duba al'adunsa wanda ya yi daidai da rayuwa a tabbatar da shi wanda bai yi ba kuma a masa ɗan ma a kai mm. domin addini tun ba na musulunci ba shi ya ba da mata 'yanci wanda al'adu kafin musulunci ya zo an mai da mata bayi kamar ba mutane ba a yi ta wahalar da su saboda haka addini yana da mahimmanci a game da rayuwar dan adam da fatan allah ya taimake mu na gode to mun gode dan garinmu kamar yadda muka ce yau maudu'in shine fa'idar yau to bari mu je mu kwanta gora wake kala a kwanta gora kalama asiri kana magana da injiniya mai gero makeri lulu gora. To injiniya muna sauraron ka. Wato gaskiya rayuwa addini yana da amfani saboda kowane fanni duk wanda ya wanke addini da kowane fanni kana aski bambanci da wanda bai fahimci addini. Akwai bambanci kwarai kuwa. Kamar ya? Yawwa, tsakanin musulunci ko kirsan kana ganin ko wanda ba ya ce shi ba kirsan bane ba musulmi to kana aski rayuwar shi. akwai bambanci bisa ga wanda ya fahimci wani fanni na ko kiristan ko na musulmi wanda aka razu duk wani addini ko guda ko kada aiki akwai matsala akwai bambanci da damuwa gare shi to na sakkwato Allah ya raba mu da karazibi bari mu je mu sakkwato ko sakkwato assalamu alaikum ah, wa alaikum salam wa alaikum assalam sanda aiki lafiya lau muna sauraron ka shine ginshiƙin rayuwa addini shine ginshiƙin rayuwa duk jama'a da ba da addini ba su riƙe addinin su da muhimmanci ba to shi yake kawo matsaloli a su gaba ɗaya. Hmm. To, to mun gode na shehu, bari mu je mu samu naka wake kalayi a samu naka. Abdullahi ne. To, Mala Abdullahi. gare ka. Eh na bugo kawon gaita ko Allah saboda yana jin dadin shirye-shiryen Yau wato maudu'in mu shine muna son mu ji muhimmancin addini, fa'idar addini ko tasirin addini a rayuwar ɗan adam. Wallahi addini kam shine babban cigaba a rayuwar ɗan adam da duk iya musulmi na duniya. To mun gode na samu naka bari mu cilla kanan dabo wake kan layi. To sai an yi Mustapha Ibrahim mararraba kanan dabu. To Malam Mustapha muna jin ka. Yawwa yawwa a magana gaskiya to addini yana da matukar tasiri a wajen jama'a domin addini ne zai dorar da kai yadda za ka tafi yadda rayuwarka ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko ma me kake yi wato addini shine zai tsora ka akan yadda yanayin rayuwarka zai tafi wannan shine zai sa a zauna lafiya da kowa ka iya mu'amala da mutane gaba ɗaya a duniya ko ma ina ka je in dai ka rike addini ka domin shine bashir a akan duk abin da za ka yi na rayuwar duniya wannan ni a takaice wato shine ra'ayina akan mu'amala to menene kiran ka ga menene kiran ga menene kiran ka ga menene kiran ka ga masu zama karazibe kamar yadda wani ya bayani ba ruwansu da addini eh to wannan magana ta gaskiya ah, ya kamata ta riki wani addini domin me komai ana da buƙatar ka je wa Allah da wata hujja da kake da ita ko kai musulmi ne ko kirista ne kai ko bai ka dai wani addini da ya kamata ka je da Allah kana da hujja akan abin da kisa kake yin wannan amma zama karajibi ai zama ne wato kamar idan za a ce kusan na dabbobi dabbobi ko kuma wani abu da makamacin wannan don bai kamata mutum ya zauna ba shi da wani abu da yake tsoron da shi akan hanyar da zai samu dace a to mun gode to mun gode na kanan dabu bari mu je kuma ga shirmu na gaba yanzu kuma sai shirin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka rashin iya shawo kan al'amura ga gwamnatocin kasashe kamar su yamal da siriya da libya da iraki da ma najeriya yana ɗaya daga cikin makasudin da yake janyo ra'ayin riƙau da shiga ƙungiyoyin ta'addanci kamar su isil da alka'ida a cewar jakadiyar amurka tina kedovo ƙasar amurka na canza salo wajen tunkarar yaƙi da ta'addanci da take da sauran ƙasashe abu guda mai hatsarin gaske akan aikin ta'addanci shine sabon barazanar yadda mayakan sa kai ke tafiya zuwa kasashen da ke tashin hankali wanda suka hada da iraki da siriya barazana ta biyu ita ce yadda mutanen da suka shiga kungiyar 'yan ta'adda ke zama kasashen su amma suna kai hari tun da fara tashin hankali a kasar siriya da iraki sama da mayakan sa kai 25,000 daga kasashen sama da 100 suka yi tattaki zuwa wannan yankin akwai rahotannin da ke nuna cewa sama da amurkawa 250 ne suka je ko yunkurin zuwa siriya da iraki domin su zama mayakan isil da alka'ida tun shekarar 2012 kasancewar yawan mutanen na karuwa mutanen duniya sun fara duba kan wannan barazanar domin neman hanyar da za a shawo kanta yanzu haka amurka na da wata yarjejeniya da wasu ƙasashe 40 ƙawayenta inda suka raba bayanai ga junansu domin gano duk wasu masu niyyar zuwa haɗuwa da taimakawa 'yan ta'adda. Haka Amurka na shawartar duk ƙawayenta da su ƙara matakan tsaro a kan iyakokin ƙasashensu domin a samu damar bayyana duk matafiyan da suke ƙoƙarin zuwa shiga wasu ƙungiyoyin ta'adda. A cewar Jakadiyar Kadovo, amurka na son samar da kuma zakulo da dakatar da mayakan sa kan don haka dole ne a dakatar da yadda ake jan hankalinsu kafin su yi niyyar shiga don ganin an sami hakan ƙasa amurka na aiki da sauran ƙasashe wajen wayar da kan matasa maza da mata don tabbatar da ganin an shawo kan lamarin hanyoyi masu sauƙi da za a iya yin amfani da su wajen daƙile manyan ƙungiyoyin ta'adda kamar su isil shine ta bunƙasa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe ta yadda za a riƙa wayar da kan mutane kan ta'addanci da tsatsauran ra'ayi. Wannan shi ne sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. A gaishe ka to ga Sarfilu Gubal ya dawo da labaran duniya amma a takaice. To mun ji cewa a yau laraba ne Paparoma Francis ya yi kira ga Amurka da ta ɗauki matakan gaggawa da zai taimaka wajen canjin yanayi saboda duniyar nan na cikin halin da ba taɓa gani ba a tarihi. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi wa shugaban ɗariƙar Katolika Paparoma Francis gagarumar ba zuwa fadarsa ta White House a safe yau laraba. Ya kuma amince da cewa nauyin kare muhalli ya rataya akan Amurkawa da ma mutanen duniya baki ɗaya. Babban limamin Saudi ya yi kira ga dukkan musulmai a faɗin duniya da su tashi tsaye su yaƙi aƙidojin ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi kamar ƙungiyar nan ta ISIL wadda ke son mai da addinin Islam a baya kamar a lokacin jahiliya. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya tani gabatarwa da shi Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da shi ma injiniya mu na wannan lokacin. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.